Shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Bayani ya gabata dangane ga fa'idodi da darajoji da ake samu a cikin aikin haji, wanda wannan ya isa ko nawa mutum ya kashe domin ya tafi aikin haji. To abinda za mu bayani yau shine a ina hukuncin wanda ya umara bai aikin hajji ba musamman waɗanda ake biyawa to in mutum ya umara bai aikin hajji ba ya kamata a ce dai hajji ta gabaci umara ko sun zo tare to amma mutum zai iya zuwa ya yi umara ba tare da ya yi aikin hajji ba amma dai ya san aikin hajji yana kansa tunda umara ai ba ta tsaya a matsayin aikin hajji ba zaman kanta take yi ita ma kuma ba sharaɗi ba ne dama sai an yi hajji sannan a ji umara abinda aka fi so ne dai ko a fara yin haji a yi umara ko a fara yin umara a yi haji kaga mai tamattu'i ai shi kaga umarar ya fara yi sannan ya jira haji ko kuma ya haɗa su gaba ɗaya ma'ana ya yi hajin ya umara ko kuma ya je hajin ya fara yi bayan nan ya umara ma'ana dai haji da umara za su iya zama a hali uku ko a fara yin haji daga baya a umara ko a fara yin umara daga baya yi haji ko kuma a haɗa haji da umara duk wanda aka yi a cikin wannan wato tunda kowanne cin gashin kansa yake ba sharaɗin umara ne sai za a yi haji ba ba sharaɗin haji ne sai za a yi umara ba sai dai wanda ya haɗa su a niyya guda ko kuma ya yi tamattu'i to sannan masu malamai na biyu su ne wanda suke ganin cewa yin umara so ɗaya a rayuwarka ba wajibi ba ne so ɗaya sunna ne in kai ta maimaita kuma lada za ka yi ta samu kamar yanzu masu zuwa umara suna ta komawa lada suke karawa kansu mai yawan gaske amma ba wajibi ne sai sun je ba daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai al-Imam malik da manya-manyan almajiran imam malik da malam abu hanifa da malam abu saur amma rawaito daga cikin sahabbai akwai abdullahi dan mas'ud haka na Ibn munzir ya rawaito daga imamin Nakhai masu wannan sun kafa hujja da cewa umara ba wajibi bace saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga umara wajibi ce yace a'a amma kai umaran ya yafi alheri gare ka kaga wannan duk da hadisan malamai sun ce ba'ifi ne to amma kaga akwai ah, wasu hujjoji da za su iya karfafa wannan a misali a cikin fatawa ah, ta shekul islam cikin mujalladi na ashirin da shida yana cewa umara dangane ga wajabcinta akwai maganganun malamai guda biyu a cikin mazhaba imamu shafi da imamu ahmad da abin da ya shahara da gare su su suna ga wajibi ne mutum ya yi umara wata magana ko ba umara ba wajibi bace shine magana mala abu hanifa da al'imamu malik kuma ya ce wannan kaulin shi ya furin rinjaye. ma'ana kaga shi ma ya tafi akan abin da mazhaban mu ta malikiya take kai na rashin wajabta umara cewa an kai haji shine farilla umara sunna ce da za a samu lada to amma dai mutum ya haji umaran kamar da alama a shanqiti yake faɗa a cikin abwaul bayan juz'i na biyar shafi na ɗari cewa bayan ya duba dalilan waɗannan ɓangaren malaman guda biyu ya ce to dai ka yi ƙoƙari ka yi umarar kuma da niyyar wajibi ka kauce ma duk saɓanin malamai kaga ka yi haji ka yi umara ka kuɓuta ce kuma saboda Allah yana yawan faɗar haji ya faɗi umara faman hajjal baita a wa'ita mara wa atimul hajja wal umrata faman tamatta bil umrati ila al hajji kaga Allah yana ta wato haɗa su a guri guda haka yace ka yi shi din da niyyar wajibi in ka ka soke nauyi kuma ka kewaye saɓani kuma ka yi wato abin da ya kamata ka sauke nauyi a kanka don gane ga abin da ya shafi sharaɗin wajabcin haji da umara a kan mutum tunda shari'a ba za ta ɗora maka ka yi wani abu ko ka bari ba sai kuma ta kalli sharuɗan da za su sa ka yi abin malamai suna cewa kafin haji ko umara ya zama wajibi akan mutum sai an samu shara'i guda biyar na farko shine mutum ya zama musulmi kaga wanda ba musulmi ba in ya je yayi haji ko ya je yayi umara kamar ma bai yi bane saboda Allah ta'ala ce innamal mushrikuna najasu fala ya qarbul masjidal harama ba'da amihim haza lalle mushrikai najasa ne kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar daka idan ma ya je ya bai ba kuma a hadisin Abu Hurairah yake cewa Sayyidina Abubakar ya tura ni a hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya da shi amirul hajji ma'ana hajjin da annabi bai je bai tura Sayyidina Abubakar ya zama amirul hajji kafin hajjatul wada yace ya tura ni ne sanarwa cewa kada wani ya ƙara zuwa ɗakin Allah mutukar ba musulmi bane kuma kada wani ya sake yin dawafi tsirara can suna dawafi tsirara wai mutum ya zo gari zai cire kayansa ya dawafi tsirara ko daga shi sai gyauto mace ma kuma ita ma ta duk fa da irin wannan cikin jama'a fa za ga mutum zindiri yana kewa ɗakin Allah mace kuma sai ta nemi ɗan tofi ta sa ta zagaya ɗakin Allah to wanda kawai aka yadda ya sa wando ko riga shine Qurayshawa ko kuma kana da aboki ba ƙorashe sai ka je ka ari wandansa shi wandansa mai tsarki ne zaka iya dawafi da shi da rigarsa suka yi ta ciwa ciwa ta wannan sai mutum ya ma idan dinga ba da hayar wando da hayar riga saboda shi wandansa a iya dawafi da shi ko rigarsa amma kai taka rigar hmm. da naka wandan ba za su yi dawafi ba shi dan gari ne eh shi dan gari ne ko babban mutum ne sai da musulunci ya zo aka rushe wannan gaba daya haka nan arwaya musulai yake cewa mushiriki ba zai kara zuwa wannan dakin ba kuma tsirara ba za a sake dawafi tsirara ba hakanan zaidu bin sai yake tambaya sayyidina ali yace na tambayi sayyidina ali me manzon Allah ya tura ka da shi yace ya tura ni da abubuwa guda hudu sako hudu yace in sanar na farko ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi taka duk wanda yake son shiga aljanna to ya shiga musulunci sannan kada wani ya ƙara yin dawafi da ɗakin Allah tumbur ko zindir ko tsirara Sana ya ce kada musulmi da mushrikai su ƙara haɗuwa a wannan guri wannan guri mallakan musulmi ne kawai wanda ya san ba musulmi ba ne tafi wani gurin shi kuma Haka nan duk wanda tsakaninsa da annabi akwai wani alkawari da suka kulla zuwa wani lokaci to yana nan akan lokacin har sai lokacin ya cika ko shekara nawa ne ko wata nawa ne wanda kuma suka yarjejeniya da annabi amma ba a sa mata lokaci ba to yanzu yarjejeniya an sa mata wata hudu in wata hudu ya ta kare sharadi na biyu hankali babu haji babu umara ga mahaukaci kamar sauran ibadu har sai ya warke saboda hadisin da aka ruwaito daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ɗauki alƙalami daga kan mutum uku bisa mahaukaci wanda aka rinjaye hankalinsa har sai ya warke ya farfado hakanan an ɗauki alƙalami daga mai bacci har sai ya farka a cikin bacci don kayan mafarki kana shan giya ko kana zina ko kana caca wannan ba za a rubuta maka ba tunda a cikin mafarki kai hakanan kuma yaro an ɗauke masa alƙalamin alhaki shi ma har sai ya balaga wani hadisi abu dauda rawaito shi a cikin littafin hudud babin mahaukaci yayi sata ko kuma ya aikin da za a yi masa haddi a cikin irwa'ul galil shi albani ya inganta wannan hadisi to haka nan na uku balaga hajji ba wajibi ba ce akan yaro har sai ya balaga da haka in yaro ya yi hajji hajjin tayi ka biya wa 'ya'yanka haji ku je ku yi hajji hajjin su tayi amma fa in sun girma sai sun je sun kuma yin wata ta wajibi wannan duk ta nafila ce saboda wata mata ta daga ɗanta take ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lihaza hajji akwai haji akan wannan ma'ana na je hajji da shi yayi yi, Manzala ya ce kwarai kina da lada to kaga malamai suka ce tunda aka ce kwarai tana da lada to kaga kenan in ya girma sai ya saki hajin kenan akwai hadisin sa'ib bin yazid da yake cewa an yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ina dan shekara bakwai kamar da ya zo a hadisin bukhari cikin littafin sakamakon farauta babin hajin yara hakan abdullahi dan abbas da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda yaro ya haji sannan ya balaga to sai ya ƙara yin wata haji hakanan duk sanda ye haji sannan aka yanta shi to sai ya sake yin wata haji. wannan al'imamu shafi ya rawato shi akwai shi a cikin al-musnad shafi'i al-imamu tahawi ya rawato haka al-imamu al-baihaqi al-imamu al-hakim cikin mustadrak a cikin fatahil bari al-hafiz ibn hajar asqalani ke cewa isnadin wannan hadisi ingantacce ne haka nan albani ya inganta shi a cikin irwaul galil cewa yaro in ya balaga sai ya sake wata aikin hajin ta wajibi haka bawa idan aka yanta shi sai ya sake yin wata hajin sharadi na hudu a samu cikakken yanci haka haji ba wajibi bace akan bawan da aka mallake shi sai dai da zai je ya hajin da hajin ta yi duk wanda hadisin ya nuna zai sake daga baya yi cewa duk sanda bawa ya haji sannan aka yanta shi zai kuma yin wata haji sannan na biyar shine samun iko ikon nan an masa fassarori iri-iri daga cikin fasarar da aka yi masa akwai guziri da abin hawa azzaduwar rahila to mutum ya zama zai iya biyan kuɗin jirgi in a mota ne zai iya biyan kuɗin mota ɗin in ma koma a jirgin ƙasa ne duk dai abin da zai iya kai shi daga yankin da yake yana da halin da zai iya biyan wannan sannan zai iya rika guziri ya niki guzirin da zai ishe shi har ya je ya dawo da kuma abin da zai bawa iyalansa idan mutum ya mallaki waɗannan to kenan aikin haji ya zama wajibi a kansa ya tafi to wani tunda mun ce aikin haji ana yin sa ne da gangar jiki kuma ana yin sa ne da guziri to wanda yake da lafiya ba shi da guziri ko wanda yake da guziri ba shi da lafiya ya za a yi wanda yake da lafiyar salau ba shi da guziri sannan gurin da nisa dole ana buƙatar sai mutum ya ya yi guziri ɗin to kaga wannan haji bai zama wajibi a kansa ba tunda sharaɗi ɗaya ya cika wanda shi kuma yana da kuɗin amma ba shi da lafiya to shi ma nau'in rashin lafiyan iri biyu ne akwai abin da yake ana fatan warkewarsa nan kusa wato ba ciwo ba ne wanda ya ga ya ci ƙarfinsa zai iya warkewa to wannan sai a jira ya warke da ya warke sai tafi je aikin hajji wanda kuma nau'in rashin lafiyarsa ba irin wanda ake fatan warkewarsa nan kusa ba ne to kuma gashi lokaci yana tafiya ta wannan yana iya wakilta wani ya je ya yi masa aikin hajji da kuma akan samu wata rana mace tana da kuɗi tana son ta je ta yi aikin hajji kuma mijinta ba shi da hali wanda shine ake magana maharam wato mace ta tafi da wanda yake makusancinta a lokacin da za ta tafi aikin hajji ko sauran tafiyoyi da take yi hmm. wannan matsala yana cikin matsalar da ake samun ja'in ja a kanta duk al'imamu malik ya warware ta ta wata hanya ya ce hadisan duk da suka zo cewa mace katta ya tafiya sai da maharam wannan hadisi suna kimanta mace ne suna darajta ta kuma ba a ban mace ta zama sasa kai kai a kowane lokaci ta kama hanya ta tafi inda take so ba domin ita dole sai da mai kulawa ciki akwai hadisin abdullahi dan abbas yake cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi yana cewa kada wani mutum ya keɓance daga shi sai mace face akwai maharam ɗinta a gurin hakanan kada mace ta yi tafiya balaguro sai da maharaminta sai wani mutum ce sai jin wannan hadisi sai wani mutum ce ya rasulallah ni mata ta ta tafi aikin haji wato ya nuna kenan da matan su kan kama su tafi su su kare ni kuma gashi an rubuta sunana a cikin wanda za su fita yaƙi zuwa guri kaza yanzu ya za a ni mata ta ta tafi ni zan tafi jihadi ya za ita ce za ta fasa hajjin ko ni zan fasa jihadi? sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi ka je kai haji tare da matarka ma'ana an cire sunanka daga cikin wanda za su tafi jihadi ka tafi ka je ku yi haji tare da matarka wannan hadisi shine mafi karfin dalili da malaman da suke ganin lalle mace in za ta tafi haji a haɗa ta da wani makusancinta suke kafa hujja domin gashi wannan jihadi za shi amma aka ce ya haƙura da jihadin ya je ya raka matarsa su tafi aikin haji tare kamar yadda ya zo a hadisin bukhari a cikin littafin jihadi babin wanda aka rubuta sunansa a cikin wata bataliya sannan matarsa kuma ta tafi aikin haji ko kuma yana da uzuri da za a iya karɓa uzurinsa a kyale shi haka imam musulun ya rubuta a cikin littafin haji babin tafiyar mace tare da maharaminta zuwa ga aikin haji ko waninsa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya wannan hadisin shine na farko akwai hadisi na biyu wanda aka roto daga abi hurairata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar kwana ɗaya da wuni face akwai maharaminta tare da ita hadisin Imam Bukhari da Muslim a wata ruwayan ta Muslim baya halatta ga mace musulma ta yi tafiyar dare face a tare da ita akwai wani mutum wanda yake maharaminta a wata ruwayan dai da musulun baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar wuni guda face tare da ita akwai maharaminta hadisi na uku hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace kat ta yi tafiya ta kwana uku face tare da ita akwai maharaminta a wata ruwayan kada mace ta yi tafiyar kwana uku sai da maharaminta wata ruwayin ta musulun baya halatta ga macen da ta yi imani ranar lahira ta yi tafiyar kwana uku face akwai maharaminta tare da ita wannan hadisi shi kuma bukhari ya rawaito shi a cikin babin kasaru ma musulun a cikin littafin haji babin tafiyar mace tare da maharaminta zuwa ga aikin haji hadisi na hudu shi kuma daga abi sa'id al-khudri yake yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta ga macen da ta yi imani da ranar lahira ta yi tafiya wata tafiya wacce za ta kasance kwana uku ko sama da haka face a tare da ita akwai babanta ko ɗanta ko mijinta ko ɗan uwanta ko kuma ma'abocin wani haramcinta wannan hadisi imam muslim rawaito shi a cikin littafin haji babin tafiyar mace tare da maharaminta zuwa ga aikin haji da waninsa hadisi mai lamba ta 1341 hadisi na biyar daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya ce kada mace ta keɓance kada na wani namiji ya keɓance tare da mace daga shi sai ita face a tare da ita akwai maharaminta hakanan kada mace ta yi tafiya zuwa wani guri face a tare da ita akwai wato maharaminta to waɗannan su ne hadisai da makamantansu wanda Imam Bukhari wato yana a cikin littafin aure babin kada mutum ya keɓance tare da mace sai da maharaminta mai lamba ta dubu biyar da ɗari biyu da talatin da uku da kuma Imam Muslim a cikin kitabul hajji babin tafiyan mace zuwa ga aikin hajji ko waninsa tare da maharaminta hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da ɗaya. To waɗannan hadisai su ne malamai suke tattaunawa a kansu na farko dai waye maharami maharamin mace na farko dai mijinta shi miji za a iya tafiya da shi dama shine abokin tafiya din tunda shi komai za su iya yi tare da matarsa wanda shari'a ta halatta musu to cikin waɗanda su kuma babu aure tsakaninsu da matar ko kuma suna iya tafiya da ita ba tare da wani zargi ba akwai waɗanda nasaba ta haɗa su ko kuma sababi na halacci waɗanda nasaba ta haɗa su kamar babanta da kakanta da kakan kakan kakanta komai tsawonsa na shekaru wannan mace tana iya tafiya tare da shi babu fargaba sannan 'ya'yanta da jikokinta mace tana iya ɗaukan ɗanta su tafi aikin haji ko jikanta su tafi aikin haji shi ma maharaminta ne sannan akwai yan uwanta yan uwan nan nata akwai ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya suna iya tafiya haji da shi haka nan akwai ɗan uwanta da suke uba ɗaya za su iya tafiya da shi akwai ɗan uwanta da suke uwa ɗaya za su iya tafiya da shi akwai kuma ‘ya'yan ‘yan uwanta ɗin nan maza da mata ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ‘yar uwarta da suke uwa ɗaya ko suke uba ɗaya ko suke uwa ɗaya uba ɗaya to ƴaƴan wannan ƴar uwan tata maza suna iya tafiya tare da ita don ba aure tsakanin su ma da ita har abada. To sannan haka nan kanin babanta kowan babanta wanda suke uwa ɗaya da babanta ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya shi ma maharaminta ne hakanan ƙanin babarta ko wan babarta wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya duk waɗannan su ma maharaminta ne so sana'a ko kuma wanda dalilin shayarwa ko rukuta ya haɗa su su ma ga su waɗanda suna iya tafiya tare da mace su huɗu ne na farko akwai mijin babarta idan babarta tana da miji ba babanta ba to wannan mijin babarta ta shi ma maharaminta ne haka nan mijin yatta idan tana da ya yat tana da miji to wannan mijin yatta ta shi ma maharaminta ne sannan baban mijinta za su iya tafiya da baban mijinta mm. shi ma baban mijinta maharaminta ne haka nan dan mijinta mijinta yana da ɗa to wannan dan mijin nata shi ma maharaminta ne waɗannan su ne guda hudu wanda su rukuta suka hada su da mace kuma suna cikin maharamanta sannan akwai wanda kuma shayarwa ce ta hada su an shayar da ita nono tare da shi to wannan dan uwanta ne na shayarwa wanda su ma kamar yadda aka faɗi na saba guda bakwai su ma haka suke guda bakwai su ma duk maharamanta ne waɗanda za a iya kula ko kuma a tafi tare da su to yanzu sai ka gama ce kamar yadda ne bayani a baya ta samu kuɗin da za ta biya aikin haji mijinta ko ba shi da hali to a irin wannan hali ya za a yi da wannan mata za ta je ta yi aikin haji ko ba za ta je ta yi aikin haji ba in kuma za ta je ta yi aikin haji za ta iya tafiya ita kaɗai tare da duk waɗannan hadisai da muka koro tunda waɗannan hadisai da za a koro ai ba za su tafi a kawai ba tunda maganganu ne ingatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga asali kenan mace ta tafi aikin haji tare da maharaminta asali kenan idan ka biya wa mata ka haji ka biya kanka idan ita ce ta biya wa kanta ta biya ma hmm. ku tafi tare duk wanda yake da hali dan ba gori ai tsakanin miji da mata duk abin da kai wa matarka ko duk abin da ta yi maka in da zaman lafiya da mutunci ba wanda zai wani gori kamata ta maka gori ta biya maka haji ko kai mata gori kai kuma ka ci da ita ko ka sha da ita ba ba gori gori ma ba ma ɗabi'a ce mai kyau ba zaka duk wanda yake da hali a cikin ku yana iya jan ɗayan su tafi ba tare da wani matsala ba domin a samu security a samu kulawa don malamai sun ce abu yakan taso wa mace da yawa akan hanya na farko takan buƙaci wani abu da dole sai an taɓa jikinta ko kuma sai ta yaye jikinta wasu abubuwa da yawa dai sukan taso mata masu tafiya ba tare da waɗanda za su kula da su ba sun san irin matsalar da suke fuskanta wata ran a airport wata ran a layi wata ran wajen ko wani abu ko wani abin tsoro ya taso ko rashin lafiya ko dai wasu abubuwa to da haka imamu mali yake cewa to in babu waɗannan abubuwan ko ba hali a tafi da waɗannan ɗin to idan akwai wata amintacciyar jama'a to tana iya tsayawa a matsayin maharam kaga mun lissafo maharam ɗin nan ga sunan da yawa to ya ce za a iya shigar da arrifkal ma'amuna arrifkatul ma'amuna wato karafka amintattu abokan tafiya amintattu wasu kan fassara abokan tafiya amintattu da irin tim ɗin da gwamnati take turawa na malaman bita da tim ɗin likitoci da 'yan aikin agaji ƙarƙashin hukuma alhazai wanda waɗannan kamar jama'a ce amintacciya mata suna iya tafiya tare da su kuma in aka je akwai tsari na ware matan da ware mazan da likitoci mata da likitoci maza da duk wasu irin larurori da suna iya tasowa mace ana iya bata kulawa ƙarƙashin wannan ba irin wacce za ta biya wa kanta ita ta tafi ta wani hanya daban mm. ba tare da da aka matar da za ta tafi kenan in aka ɗauki wannan magana ta al'imam malik to sai dai ta biya ta cikin hukuma alhazai ta zama ta samu aminci na kulawa kuma alhazai su kuma su sa ido akan duk matan da aka hada su da su waɗanda ba da maharamin su za su tafi ba hmm. su kula da su irin kulawar da wato waɗancan maharaman za su amma in ba haka ba barna ce take ke cewa duk da kana ganin maka guri ne mai tsarki hmm. ta amma ba kowa ne kuma shi yake da tsarki ba saboda haka akwai mutanen da suke yin gaza iri-iri a maka wanda dole sai an lura da wannan doka kuma za mu ga amfanin dokar musamman irin hajin da ake daɗewa an daɗe kuma sannan kowa yana shaukin ya dawo wa iyalansa mace tana shaukin ta dawo mijinta miji yana shaukin ya dawo matarsa ko yana shaukin gida don ana tare ba matsala amma ba a taron nan in mazan ne kawai ka ji ana ta maganganu na alamar cewa kowa da yana shauki ya dawo gida su ma matan hirar su duk shauki suke su dawo gida to kaga ashe kenan tafiya da miji shine yafi komai daɗi ga mace in ku ba miji to a tafi da wasu maharamai in babu to kenan akwai hukumar da aka aminta da ita suna da tsari suna da amana suna da kulawa to an ɗauki fatawar imam malik ana iya danka wannan mace a hannunsu su kuma su kula da ita ba laifi ba ne abinda ƙasashe suke yi na kafa dokar cewa ba za a shigo musu da mace ba sai an taho da maharaminta. Na'am. To Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin. Kun sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya saka wa wanda ya dauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsare dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki daya ya zauna mana da kasar mu da jihar mu da al'umma mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa. Happy Happy Happy